العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين وعلى كل من صار على من واله واقتفى آثاره إلى يوم القرار والثبات والدين وبعد إنواء مسلمين سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته ومقشي بأتكم ونوتان رمضان من البركة watan qur'ani watan tilawa watan infaqi watan alqiyam wa muna ci gaba da ainihin eh, tafsirin mu na wannan shekara kuma muna cikin suratul talaq sura mai lamba 65 daidai har mun ɗan sami wasu daga cikin ayoyin mun kai har aya ina tsammani guda biyar ta kuma da aka saba mukan kalli tambayoyin da suke hannunmu kafin shiga cikin tafsirin ka'in da na'in tambaya ta farko wal da alaka da yawanci yadda wasu ya ce suke fassara ya malam nakan ga wasu da turanci in suka tashi fassara inna lillahi wa inna ilaihi sai mu ga sun ce we came from gold and unto him we shall return to muna so mu san wannan fasara haka take to baka take ba kwaba ce kwaridi baragada ne kuskure ne ka fassara inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ka ce wai we came from God ba daidai bane haka ma da Hausa akan ce ai daga Allah muka zo zuwa gare shi zamu koma kalmar inna lillahi kalmar lillahi na'am ma'anar komai daga Allah ne amma idan ka koma ka'idar fassara ba da ma ka ce we came from God a matsayin fassarar inna lillah sai duka ce certainly we are owned by Allah shine lillahi anan misali ko certainly we belong to Allah saboda kamar la tufidul malakiyya yani nahnu mulkun lillah allamu lil mulk inna tabbas dahir ko shakka babu lillahi kayan Allah ne karka ce we come from God don bai ce inna min Allah ba ballon ka ce from God sai ya a gyara wannan inna lillahi certainly we belong to Allah wa inna ilaihi rajiun and certainly to him shall be our return in har sai kai to abin da ya kamata ka fassara kenan kuma ko da hausa ba za ka ce ainihin mu daga Allah muka fito ba eh haka ne amma ma'ana da hausa inna lillah mu dama mallakar Allah ne kayansa ne ya fa'alu ma Shi ne fa'alun lima yurid to ya kamata a gyara wannan tambayar mu ta farko kenan tambaya ta biyu tana magana ne akan yadda wasu kan fassara sadaki da turanci sukan ce daure shi ma wannan kwaba ne kwaribi ne ba a fassara sadaki da dowry Allah ya ce a ba da sadaki a cikin 4 44 sura ta hudu aya ta hudu karanta mana ayar wa atun nisa atun nisa a sadukatihin na nikila sa'in صفن لكم عن شيء منه نفسا فخلوه هنيئا Ka ga nan Allah ta'ala ce wa atun nisaa saduqatihinna nihlatan fa in tibna lakum an shay'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a ku ba mata mataye sadakin su to sukan fassara sadaki da cewa dowry amma gaskiya kalmar da tafi dacewa tare da sukan ce ana la'akari da sako ne kuma mai ka faɗa ba dai an gane ba eh, amma sai ka ba komai haƙƙinsa dowry sai dai ka kira shi da suna ng nuptial gift saboda kalmar dowry na nufin abin da za ka bayar ga mace ta halatta gare ka wani abu ne a kulle kai ka bude shi shi ya sace da shi ne ila'ai da aka kalma mafi kyau ita ce nuptial gift wata kyauta wadda takan zo tsakanin ma'aura domin halatta sashi ga sashi amma kalmar dauri kalma ce wanda asalinta kanasiya ce ta church ce ballantana har maka jana cewa bp bride price farashin amarya to amarya fanke ce za ka ba da farashinta to za ka ya kamata a gyara wannan ita ce tambaya ta biyu in har za ku yi turancin to a kalli kalmar da ta dace a wurin da ya dace a lokacin da ya dace tambayar mu ta ƙarshe wato dangane da wani hadisi ne wanda ke cikin sahih muslim hadisin abdullahi dan mas'ud hadisi ne ne tsayi wanda ke magana akan limanci wani sahabi amru ibn salama yana cewa babana ɗazu-ɗazu ya fito daga manzan Allah salasalam kuma na ji annabi yana cewa salasalam ya ummun nasa aka ra'uhun likitabillah mai jan mutane a sallah wanda ya fi su kira'a to kalmar al'akara wanda ya fi su haddace adadi mafi yawa ne ko ko wanda ya fi sanin hukunce-hukuncen ƙor'anin ko wanda ya san ƙa'idar karatu al'akara aka ce abin fahimta wanda yake hafizin ƙor'ani ana sa rai ba zai tsaya haddace ƙor'ani kuma a ce bisan dokokin ba sai ce in suka yi daidai a hadda to fa'alamuhun bis wanda ya fi hadisi in suka yi daidai to fa asbaqahum hijra wa yarga wani hijra in suka yi daidai fa asbaqahum silma wa yarga wani shiga musulunci wannan shine doron hadisi fuqaha ne ke cewa afqahuhum amma annabi cewa aqra'uhum wanda yake su karatu kuma ba a cewa ga nassin magana annabi sallallahu alaihi wasallama ka aje ka koma zuwa ga wani abu daban na mun san hatta fuqawa na cewa daga cikin su waye fi yawan dangi waye fi iya ado tafiya in dai tafiya kenan to in kammala hadisin to daga nan sai yake cewa sai mutanen unguwarmu inji shi amur dan salima ko dan salama sai suka duba suka ga duk a unguwarmu na fi su qur'ani faqaddamuni fa sallaitu bihim imaman wa ana ibn sittisana kuma duka ne dan shekara shida ne ko dan shekara bakwai kaji dan shekara bakwai ya ja mutane sallah inna allaha yarfa'u bi hadha alquran qauman wa yadha'u bi Allah kan daga wasu mutane da Qur'ani Allah ka daga mu da Qur'ani yakan aje wasu to daga nan sai hadisin ya ci gaba da cewa kada mutum yayi limanci a gun limancin wani ba da izininsa ba sai kuma ya ce wala yajlisu ala takrimatihi shine da mahallin shahidina kada ya je ya zauna a shimfidarsa ba da yardarsa ba kenan in ka kai ziyara gun abokinka ko wani mai mulki kar ka yi azarbaɓi da gaggawan zama a kujerarsa sai in ya yarda don ka kare kanka mutunci kana iya zama a ce malam tashi ba bane sai ka tashi zuɓu zuɓu ba nauyi tun farko ka ce a ah, ina zan zauna ka gani ana karantar da mu abinda ake kira kare mutunci self esteem ko abokinka ne ka je gidansa sai ka ce ina zan zauna ba ne a to kuma nan sai ka tambata a ah, garan tambaye ka karan zauna kila wurin zaman ka ne misali shine kara ɗayan ku ya zauna ala takrima takrima shimfidar da sa ake shimfida mai wurin zaman sa ne an sani to sai ka tambaya kafin ka zauna saboda mai tsara haƙoƙin juna da kiyaye mutunci karka je ka yi abu ya ji bai ji daɗi ba a ce kuma ka tashi duk dai abun a wai gari shi bai ji daɗi ba kai ma baka ji daɗi ba inda an kiyaye kaga da an yi salaman salama kenan sannan sai magana ta ƙarshe akan muhimmancin haƙoƙi na makwabtaka wannan al'amari ne muhimmin gaske idan mutane Allah ya musu arzikin zama a wuri guda to abu ne dole a kiyaye haƙoƙi na musulunci kar a bari ka'idar rayuwa kawai irin ta ko zamani ko irin ta turanci ya jagoranci mutane a'a dokokin musulunci shi zai mana jagoranci mu ringa haduwa kada mu yadda sanar a'a aini ni kawai zaman yan baro mu ne kowa ji da kanshi musulunci bai karantar da mu wannan ba ba ma gaskiya ba ne dole ka haɗu kai da ɗan uwanka domin idan ka ce kowa ya zauna gidana daban naka daban kofata daban mai aiki na daban kowa na da shi to sai dan ba za ka zo sallah ba sai dai idan ba za ka bukaci a zo ɗaurin aure a gidanka ba in auren ka ya taso ko na ƴaƴanka misali kuma dole in ka mutu dai jama'a ce za ta zo ta wanke ka da haka ina batu ina magana cewa kowa ya ji da kanshi da fata wannan a kiyaye kuma wannan lafazi ne da ya kamata lokaci lokaci a ci gaba da tattaunawa ana magana a kai Allah ya samu dace ya mana muwafaka to muna cikin suratul muka ce suratu at su to karanta mana inda muka tsaya ko inda mu tashi بسم الله الرحمن الرحيم من حيث بوجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهم ce aya ta shida a cikin wannan sura Allah tabaraka wa ta'ala jalla jalaluhu yana mana bayani akan wato matsala ko matsaloli na saki in ba manta ba lokacin tafsirin da ya gabata mun faɗi al-mawdu'ur ra'isi na ita wannan sura babban abin da take karantarwa matsalar saki farko dai an gaya mana cewa in za ku saki mata ku sake su hin ma'ana sun riga sun ƙare jini a cikin tsarkin da miji bai shafe ta ba sai ya sake ta in yana son ya sake ta kar ka saki matarka kenan in tana cikin jinin al'ada sannan kuma mun sake fahimtar cewa Allah ya ce la tukhrijuhunna min buyutihinna wala ya na illa an na rashin bayyana in saki ne na kome a talaqur raji'i ba ne ba ne iri ne akwai bainuna tsugura da bainuna kubra saki daya biyu da a iya kome to ta zauna a gidan ta ƙara jinin ta uku kar ku fitar da su kar su fita mun fahimci wannan domin ta yiwu a lokacin da take zaman idda jini uku la'allallaha yuhdithu da zalika amra ila fishin ya gushe haushin ya tafi a ce to shikenan mun dawo duk mun faɗi wannan sannan kuma in ta ƙare baka dawo da ita ba Allah ya ce in ta ƙare jininta uku ko ka riƙe ta bi ma'arufin ko a rabu da su shi ma bi ma'arufin sannan a kafa shaidu mutum biyu ku sani na dawo da wance duk mun ji wannan a baya to daga nan sai muka je zuwa ga matayen da suka ɗebe ƙauna daga jinin haila har a nan ne in buku manta muka ce mata sun tafi gida bakwai wajen idda akwai mata biyu da suke idda da watanni uku cikin bakwai saura biyar kenan tsohuwar da ta daina jinin al'ada in aka sake ta ita za ta yi idda da wata uku ne ita ce ayar ai wallahi ya isna min al-mahid min nisa'ikum in irtabtum fa iddatuhunna thalathatu ashhurin sai ce wallahi la mahib matayen da kuka ɗebe kauna daga jini in aka sake su har nace da ku likitoci akwai abin da suke kira menopause period mace in ta shekara arba'in da biyar zuwa hamsin yawanci ta zina jinin al'ada sai aka sake ta tunda ba ta jini ce wata uku ka ji jini da wata uku kenan ba ita kaɗai ba wallahi lam ya da yarinya wadda kila sabuwar balaga ce aka yi mata aure watakin balagan ma ta zo mata ne a ɗakin miji sai aka sake ta da waccan tsohuwa da yarinya mutum biyu kenan duk za su yi idda da wata uku ne ina mana bitan abin da ya gabata ne kawai saboda samu correction tsakanin abin da ya wuce da ayar da muka ji alar mai karanta mana mata nawa kenan mata nawa kenan cikin nawa cikin bakwai mace ta uku ita kuma tana idda da jini ne ita ce Allah ta'ala ke cewa wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru ita jini ne ita shekarunta za ta iya jini abinta misali jini uku sannan kuma sai mai idda da mutuwar miji mata nawa kenan nawa kenan Allah ya ce ne na يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعه Wa ashira. to kaji mace ta huɗu, wadda take idda iddatul wafati sai mace ta biyar wadda take da idan take idda da haihuwar abin da ke cikinta a yana cikin ayar ai wa ulatu hamali ajaluhunna an yada'na hamlahun mata masu ciki ajaluhunna idda su su abin da ke cikin su mace tanawa kenan kenan ta biyar da aka idan mace yau aka sake ta a yanzu bayan minti biyar ta haihu ta ƙare ne ta tsara idda ko mijinta ya mutu sai ta haifa mutuwarsa da minti goma ta ƙare ba maganan wata hudu da kwana goma mace ta nawa kenan ta nawa kenan ya jama'a sai mace wadda jinin ta ke ɗaukewa in tana shayar da nono akwai matayen da idan suna shayarwa jininsa tsayawa yake ya za ta yi fuka umuna cewa daga cikinsu akwai al-alamatu ibn Allah ji kanshi injinin ta ya ƙi zuwa a dalilin shayar da nono ko rashin lafiya dalili na ciwo physiological disorder to ta zauna har ta samu sauki ko har ta ƙara shayar da nonon sannan ta koma don jinin zai dawo sai ta koma yadda ya kamata sai aka ce to ta tsaya jinin ya ke dawowa sai ta zauna shekara ɗaya wata tara na goyon ciki wata uku a riskar da ita da ulatu ahmal mai ainihin wata uku kaga mace sanawa kenan sanawa kenan sanawa kenan ko ce ta shida ta bakwai wadda mijinta aka neme shi aka rasa it ya yi tafi ba labarinsa shekara hudu ba labari to sai mai amfani da fatar imam na malik a ɗauka mijin ya mutu shekara hudu ba labari zamanta yayi yayi yawa ila ya ce mai kurciya kata cutu ta yi idda wato hukuman a bata hukuncin iddatul wafat waɗannan su ne misali iddodi in ka kalle su na mata mataye yana da wahala iddar mata ta fita daga waɗannan kasusuwa guda bakwai in ka samu ma akasin wannan to za ka iske mundarji ne yara kaɓo ya shiga cikin wannan jerin ne duk wannan mun karanta a baya ayar da za mu shiga yanzu nan idan mutum ya saki mace saki wanda yake raji'i na kome to ta zauna a gidan sai Allah ce askinu hunna min haisu sakantum min wujudikum ku zaunar da su a inda kuke da zama gwargwadon ku, wala hunna litubayyiqu alaihin kada ku cutar da su don ku kuntata musu wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu alayhinna hatta yad'ana hamlahun idan kuka saki matayenku suna da ciki to kuke ciyar da su har sai sun haifa abin da ke cikin idan ka saki mace tana da ciki to ciyar da ita na kanka har sai ta haihu saboda cikin aina ka ne kayan ne sai har in kana da wani dalili da za a karba cewa cikin nan ba naka bane kenan kana tuhumar zina kenan wubu billah amma muddin matarka ce an samu rabuwa to fa an fi ko alaihinna ku ciyar da dukiya gare su hatta yada'ana sai sun me sai sun mai haife ku kalli yadda hatta take masu masili mudari suka ce idan hatta ta zo ta tadda fi'ili mudari'i kuma sannan abin da ya biyo baya an gane kaga Allah ce fa anfiqu ku ciyar hatta har ya ba'ana sai muka ce ya ba'ana muka yi mata fata saboda hatta saboda ya ba'ana ana kiransa mustaqbilul fi'l zai sabaka kamar can wa zulzulu hatta ya rasul saboda zulzulu ai fi'ili mazi ne hatta ya ƙula suka ce ya ƙula kana iya cewa ya ƙulu yadda warshi ya faɗa ko ya ƙula in ka ce ya ƙulu saboda ainihin wannan ya kulu da ya biyo baya ba shi da alaƙa da ainihin filin da ya riga ya wuce don ya rage ya wuce inda bai wuce mai zuwa ne to ya halatta ko ya waje ba kai fataha a kai da fata an gane da haka nan sai Allah tabaraka wata ala ya ce fa anfiqu alaihin hatta na hamlahun har sai sun haifa abin da ke cikin su kenan hatta tana fa'idantar da gayawa da kuma gaya ne da kuma ainihin direwa bayan mun ji wannan fa in a lakum idan waɗannan mataye da kuka sake su idan sun shayar muku nono ma'ana sun shayar wa 'ya'yanku da nono to fa'atu hunna ujura hunna ku ba su ladansu in ka saki mace tana da ciki ta haifa abin da ke cikin sannan tana shayar da nono ta riga ta kara idda ta ƙare ba ka da dama ka dawo da ita ma in ma sakin kome ne sai an yi sabon ɗaurin aure in ko dama na uku ne to fala ta hillu lahu min ba'du hatta tankiha zawja menene ghaira saki uku ya zama bainuna kubra to sai kuma tana shayar ma ka nono sai ta ce to gaskiya sai ka biya ni duk wata kake biya na naira dubu biyar na don shayarwa ana samu da yawa mazaje saki ya aukuwa irin wannan yanayi ka ga ya barta da wahala ita ke shayarwa ya mata koran kare a gida ya fitar da ita saboda tsabar zalunci dole sai ka ciyar da 'ya'yanta in ma baka bata abinci tana uwar 'ya'yanka ba ta 'ya'yanka ai naka ne ai saboda Allah na cewa in sun shayar muku ai Allah cewa ne fa in arda'ana lakum in suka shayar muku tare da ɗan tunama sai ce muku don kai ne uba ka fi ta ƙarfi wajen dangantaka domin ana danganta shi da kai ne za a ce wane ɗan ne ba a cewa ɗan ce ɗan shi sa ma tare da kai suke sai inda yardanka misali in ka ce wajen uwar to in suka shayar da nono ga 'ya'yan da kuka haifa kai ko da ma jinga aka yi tana shayar da nono ga ɗan da ba ita haifa ba almuhim lakum amma su yakin ayar anan na nufin 'ya'yan da kuka haifa ne to in suka muku haka to fa'atu hunna ujura hunna ku ba su ladansu ku ba su ainihin alawaja ku ba su haƙƙin abin da suka yi na shayarwa wa atamiru bainakum kumbi maaruf, ku zauna ku tattauna ku yi semina shine itimar wato ku tattauna ku yi shawara tsakaninku bisa abin da shari'a ta ce wa in ta'asartum fasaturdu lahu ukura idan ku kun yi kiki kaka ta'asartum a ni ban yadda ba a ni ba da kudin da zan baki ni wallahi ba ma zan shayar da shi ba mun rabu da kwashi ƴaƴanka shikenan wata ta dauko ta jinga ta shayar shine fasaturdu lahu ukura wata ta shayar ukura wata mace kaga nan babu wani abu da ya rage mana na dokoki na family law musamman lokacin shayarwa da shari'a ba ta yi bayani ana magana custody ne ai idan aka rabu wake da haƙƙin kulawa kai ne amma ba za ka kwaci 'ya'yan ba har sai lokacin da ta aure tana wani gida ko kuma idan sun riga sun kai lokacin yaye sai idan ana tsoro ba ta da cikar hankali ba ta da kamun kai za ta iya ballagazantar da rayuwar 'ya'yan to ana iya kwacewa su kasance a hannun miji wanda wannan kuma alkali zai yanke hukunci saboda gudun fitina waɗannan dokoki da ƙur'ani ya karantar da mu dalla dalla sai ka ce aiwatar da su a yau suna shan wahala ba ka saba al'amuran kewa kana ba hasbunallahu wa ni'mal wakil liyunfiq zu sa'atin min sa'atihi lalle mayalwaci wanda ke da hali na wadata a irin wannan yanayi na ciyar da dukiya ga 'ya'ya lokacin da aka rabu to zu sa'atin mai yalwar dukiya mai hali ya ciyar wajen ɗaukan ɗawainiyar 'ya'yansa min sa'atihi daga yalwan da Allah ta'ala ya yi masa amma wa man kudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah wanda kuma aka takura masa arzikinsa ba shi da yalwa to ya ciyar daga abin da Allah ta'ala ya hore ya sahale masa la yukallifu Allahu nafsan illa ma ha ai Allah baya ɗora ma kowace rai face abin da ya bata idan misali kuka rabu da matarka kana ciyar da dukiya ga 'ya'yan da kuka haifa akan sati sati zaka biya ta ala wajen shayarwa ko wata-wata ala wajen shayarwa da walal so a ciyar liyun fiƙi zo sa'atin min sa'ati wa man kudira alaihi rizquhu falyun fiƙi mimma atahu Allah wanda ba shi da hali ya ciyar gwargwadon hali ni ba zan iya ba shi dubu goma da wata ba ni ba zan ba shi dubu ashirin ba to nawa za ka bayar eh, a zo dai <clears throat> tsaka-tsaki zan ba da dubu biyar aiki ma ɗanki ne aiki shikenan kada rabuwa ta haifar da wani bacin rai wanda kuma har zai cutar da 'ya'yan wajen abin da ya shafi haƙoƙinsu wallahi mata sun sha kawo mana kuka malantin da muka rabu da shi wallahi cinsu da shansu da kuɗin makarantarsu duni nake yi an sha samun wannan sai kuma je ya auro wata ya manta da 'ya'yan da ya haifa in wancan kun to 'ya'yan ba naka ba ne to irin waɗannan ya kamata alƙalai da hukuma ta sa baki a hukunta irin waɗannan mazaje aladattar da su sai ka iske an shiga haƙƙin 'ya'ya mun sha samun wannan koke-koken wallahi daga mata da yawa malam wallahi tun da muka rabu da shi su da shansu da kuɗin magani bai sani ba ko ka iske wani lokaci ya ma katse alaƙa da gangar tsakanin ainihin 'ya'yan da uwar da ta haife su ya hana musu kai mata ziyara ba ta ta haife su ba wannan ba daidai ba rabuwa hauka ce su kuma sauraka ma'aura san da wannan mu kiyaye wannan gwargwadon hali na'am kada ke kuma ki ce ki sa wani kahon zoka ni sai ka bani dubu kaza kin san ba shi da hali in ya kasa kuma ki dinga tereri ainan ma ya kasa biya ni nake kaza kaza ai ayan naki ne dai kuma babu abin da zai sosa maka fatar ka in ba hannunka ba haka laraba suka faɗa a karin magana suna cewa ma haka jildaka mislu zufrika ma haka jildaka mislu zufrika ba abin zai sosa maka fatarka irin wato farcenka nothing scratches your skin more than your finger ba abin zai sa maka fatarka fiye da farcenka kenan ai ɗannan naki naki ne ba wanda zai shayar da nono ga ɗannan naki fiye da ke duk wata wadda za ta ƙauni ɗan da kika haifa yau ai baran ki ne don ke kika yi renin cikin haka kai ma duk wanda za ka ɗauko wata wai ne ta shayar da ɗanka nono ‘ya'yanka ba su kai daraja da alhini da tausayin uwar da ta haife su ba ya kamata mu kiyaye wannan da haka liyun fi fatin min sa'atihi wa man kudura alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah saboda la yukallifu Allahu nafsan illa ataha Allah baya dora bare abin da yafi karfin ta illa abin da ya bata sai yaji Allah ba'da usrin yusra Allah da sannu zai sanya sauki bayan matsi bayan takura Allahumma yassir alaina kulla asirin fa inna taysira kulli asirin alayka yasir ya Allah kamar yadda kowane abu mai wahala mai sauki gare mu saboda sauƙaƙe mai wahala gare ka mai sauki ne ku rike wannan addu'a tana da muhimmanci Allahumma yassir alaina kulla asirin fa inna taysira kulli asirin alayka yasir ko kuma a ah, ga wata addu'a sunna Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha shi'ta me sahla baraka Allahumma yassir alaina kulla asirin fa inna taysira kulli asirin alayka yasir aya ta gaba

وكأي من قرية أتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا wannan ita ce aya mai lamba takwas daidai a cikin wannan sura sura mai lamba 65 at Allah ya ce wa ka'ayyin min qarya suka ce wa ka'ayyin khabariya sautari an samu al suka ce ana kiran alƙarya alƙarya li'annan nasa ya taƙarruna fiha ko ka ce li ƙararin nasa fi makanin wahidin mujtami'ina fasun sulƙatul ƙarya ma'ana sautari alƙarya wanda ta yi sabo shine atat kenan kalmar alƙarya atat wato aflaqa almakana ala makanin nas ma'ana ya ambaci alƙarya ne wa yuridu sakin alƙarya ma'ana sautari mutane da ke zaune a alƙarya sun yi taurin kai Shi shine al'utu utuwan kabira kenan sun yi ma'alla Allah taurin kai sun botsare masa sun yi masa tumbe gabarin bin ubangijinsu da kuma sahabbai da kuma manzanni fahasabna hisaban sharida sai muka yi mata hisabi mai tsananin gaske wa azabnaha azaban nukura muka yi musu azaba azaba mai ciwo fadaqat wa bala amriha sai suka dandani suka dandani wato annobar al'amarin su dandana anan isti'ara ce isti'ara ce wani iri makaniya domin idan ka dauki musta'ar din ai kaga wato mushtaqi ne daga ainin azzau duk isti'ara kuma idan shi kayan isti'ara din wata musta'ar ya kasance mushtaqqi ne to ana kinsa isti'ara wani iri tasrihiyya amma nan sai zamanto sai yayi ramzi ga wani bangare na shi ya zamanto makaniya yani sai suka dandani wani bangare ko bala'in lamarin su wa kana aqibatu amriha khusra karshen lamarin su ya kasance hasara ne yani Allah na gaya mana sautari alƙaryoyi al'ummomi sun yi ma Allah taurin kai lamarinsu su yi daɗi ba fa sun ɗanɗani azaba da musiba kuma ƙarshen lamarin su hasara ne yanzu fir'auna duk da mulkinsa wanda daɗi ya samu yanzu kowa na la'antarsa misali abu lahabin ana tsine mai wa adan wa samudan wa ashabar rassi wa ƙoronan bai na zalika kafira wa kullum daren lasal wa kullum tabbar na tattabira dukkanin su babu wannan abu masa dadi kenan ashe abinda suka yi babu wata riba da suka samu Allah ka tsare mu da bin son zuciya a'adda Allah lahum azaban sharida فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا وأنزل الله إليكم ذكرا رسولا ya ce a abdullahu lahum azaban shadida Allah ya tattala musu azaba wadda take mai tsanani kaga sai sifata azabar da cewa mai tsanani ne idan ku Allah tabaraka wa ta'ala ya sifata wani abu kai kanka idan ka sifata abun za ga sifatawar ka aibata kai tashi kyau ba in ya sifata ya baka lada babba Allah shine babba hazunaka a'zam min Allah rabbil alamin wa ma'a zalika yace abu kaza babba ne to babban takattafin da kake tsammani to haka in yace abu mai tsanani to tsananin ya wuce tsammanin ka ai domin shi san tsananin shi ya halicci abun sai yace Allah ya mutu tattalin azaba wadda take mai tsanani wa azabnaha azab na'am haka aya take na'am fattaqullaha da ku tsoraci Allah ya ulil albab ya kuma abota hankula suwaye allazina amanu waɗanda suka yi imani qad anzalallahu ilaykum zikira tabbas Allah ya saukar muku da zikira wa zikru huna wal qur'an Allah ya kira qur'ani zikri inna nahnu nazzalna zikira wa inna lahu lahafizun lalle Allah ya aiko muku da ainihin ambato rasulan wannan badal ne eh, badal amma sabaq shi yasa ya masa nasaba rasulan manzo ne yatlu alaikum ayatillah yana karanta muku ayoyin ubangiji mubayyinatin in ya zamanto zikir ɗin mubayyin ismul fa'il ko mubayyanatin a wata ruwaya ya zamanto maf'ulun bihi kenan da ake ce mubayyanat arabtum ayoyi wanda suke bayyanannu ko masu bayani daki daki li yukhrijal ladina amanu wa amilus salihati min adh-dhulumati ila an-nur domin Allah baraka wa ta'ala ya fitar da waɗanda suka yi imani suka kuma aikata aiki na kirki min zulumati daga duhunne na zalunci ilan nuri zuwa ga haske to anan az-zulumat bisa haƙiƙaninsa ne ko bisa almajazul lughawi ne karkashin sa akwai isti'ara shin annabi sallallahu alaihi wa alihi da qur'ani mai girma sun tadda mutane cikin ɗaki mai duhu ne suka ce ku fito daga duhun nan ga wajena da fitilar naifa na'am majazi ne a ƙarƙashin majazin wani iri ne tashbihi ne ko isti'ara ne min zulumati ai min dalalatin dalalati allati zulumati an gane ko ai ya wuce tashbihi anan ai tashbihi ka samu rukuni guda hudu mushabbahu al-mushabbahu bihi al'adatu wajhu shabhi in kaji ana tafi ai ƙasa ƙasa ne ai shi suke kira simile a literature na turanci wannan ya tashi ya zama metaphorical expression ya koma isti'ara kayi da awar shi musta'ar shine ainul musta'ar shine ainul ladhi istu'ira lahu kenan misali idan kace ra'aitu ra'aitu asadan yaqra'u alqur'ana zai na ga zaki yana karanta ƙur'ani to abinda zai hana ka fahimci zakin dawa ne da ka ce na karanta ƙur'ani wannan shi ne alƙarin sulmani'a min irashin ma'anar asali saboda kowa ya sani zaki dai ai dabba ce muftaris ko ba ka haiwanin muftaris mai kafafu guda hudu to da ka ce zaki yana karatun ƙur'ani ashe abin da kake nufi ra'aitu rajulan kal asadi fi to sai ka shafe fi ja'a wajhu shabhi ka kuma shafe ainihin al'adat kace na ga zaki kawai to kaga isti'ara ce isti'ara ai an ci gaba ne ba mata an ci a shine ma kawai ai sai aka aro aka ce masa shine shi al-mushabbahu bisa ce shine mushabbahu din wannan shine isti'ara to tunda kuma ka ce mushabbahu shine to ne isti'ara tasrihiyya kenan dan karar ne ka faɗa to anan ashe isti'ara ce wata iri tasrihiyya domin ya ce ainihin yana fitar da waɗanda suka yi imani suka aikata aikin kirki min zulumati dhulumati ay min wal kufri wal ma'asi allati kadh-dhulumati fil halaki ila nuri ay ila al-ujuri war ridwan allati hiya kan-nur arabtum saboda haka kenan isti'ara ce wanda take mai isa matuƙa wajen bayani daki daki manzo yana fitar da mutane daga duhunnai na ainihin wato bata zuwa ga haske na shari'a to ku ji wa man yu'min billahi wanda duk yayi imani da Allah wa ya'mal salihan ya aikata aiki nagari yudkhilhu me yasa yace yudkhilhu yayi malamin rufu'a nakan yi wata tambaya ina ɗaliban lugar arabiya wa man yu'min billahi ku ji da kyau wa yamal salihan yudkhilhu asali menene yudkhiluhu yujlisuhu yukhrijuhu mudari'in sai kai rufa kenan yudkhiluhu ne asali amma sai ta yudkhilhu ya daure نتيجه فيه لين مضارئي مجزوم جواب للطلب هو وجه جواب الشرط ني تندا امس الشرط ني مناسب لكسنتي مي دوري مثال اذا كتي ان تذهب اذهب ترك وطن ده سكي ايماني اي شرط ني ومن هنا في الشرط من دون كلمه الرفع شرط ني نفرك ويا مل في الشرط نبي انا جواب يدخله Allah zai shigar da shi gidajen aljanna waɗanda ƙoramu ke gudana ƙarƙashinsa khalidina fiha abadan khalidina halu kaunihim masu dawwama a cikin gidan aljanna har abada Allahu akbar sai Allah ce me qad ahsana Allahu lahu rizqa kai shikan irin wannan mutum Allah ya kyautata masa arziki Allah ya kyautata masa gara Allahumma ahsin rizqana na'am الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير رسولا يتلو عليكم هكا ايتك الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما da wannan ايه wannan سوره ta الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن Allah shi ne wannan da ya halicci samai guda bakwai, yau daga ƙasa ma ya halicci irinsu, kenan saman bakwai da kuma ƙasan bakwai. Ya tanazzalul amru bainahun wato al'amari na Ubangiji yana zarya tsakaninsu biyu, kalmar al'amru kan zo a fuska biyu. al'amru kan zo a matsayin mai na'am al'amura yakan zo a matsayin umarni al'amuru kan zo da jam'i hawa biyu ko dai a ce al'amru jam'insa awamiru ko a ce al'amuru jam'insa mai umuru kula da nan da kyau duk al'amuru da ya zo da jam'i umuru to ba umarni ake nufi ba ana nufin al'amura ne amma al'amuru da ya zo da jam'in awamiru to umarni kenan kace ce haza amurullah ai wannan lamarin Allah ne amara na biyu to kaga shi ne mai ɗaukan awami don ka ce amara na biyu amma nuzulul ma'i min as-sama amrun min umurillahi rabbil alamin kun to nan da Allah ta'ala ya yatanazzalu al-amru bainahun dukkanin biyun ne eh command shine al jam'insa jam'in sa awamiru command amru umur kai kasratul umur alayya issues kenan Sunan Allah ta'ala ce shi halarci sama da ƙasa al'amura na saukowa ko dai umarni ko kuma al'amarinsa kowanne ƙarƙashin umarninsa ne almuhim dai a san da wannan kalma ke zuwa lita'alamu anna Allah ala kulli shay'in qadirun dan kusancewa Allah baraka wa ta'ala akan kowane abu mai iko ne kuma wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma Allah tabaraka wa ta'ala ahata ya kewaye komai da iliminsa ko? mun fara samun ruwan sama yanzu ko? an fara samu? don tambaye ku ina masana ilimin meteorology kafin damina ta kare za mu samu ruwa milimita nawa a nigeria bana amsa babu wanda ya sani za a samu hadari da cida burur guda nawa ina masana ina masu hasashe ku so mana mana daminan bana da Allah za samu gero ton nawa shinkafa buhu nawa Allah ya babu wanda ya sani sai guda ɗayan nan wahidul ahad allamul ghuyub alqahar fa'alun lima yuri shi yasa yace ku sani Allah dad saboda karfawa a haɓa bi kulli shay'in ilma da komai Allah ya sani shi yasa sai ka mu kanka asiri ka ce Allahu alamu ka huta an gane ko saboda Allah ya kewaye komai waɗannan tambayan da nayi ba abin Allah bai sani ba shi Allah ya san ko ruwa nawa zamu samu bana ya san wane ne wannan azumin da muke ciki na Ramadan za a ƙare da shi ya san waye ba zai ga azumin ba ai baran mun yi da yan uwa da yawa amma bana ina suke a watannin baya da suka wuce kwana-kwanan nan watan janairu in kun tuna daga cikin malaman suna allah bar shi a shek malar rabi'u daura alal misali ku duba da shi aka yi azumi bara amma ya koma ga Allah wai na kusa kusan nan ma kenan tukun banda ga sunan birjik malaman suna sun koma ga Allah malam anasan sa'id jau rahmatullahi alayhi ad-doktor sa'id biyar ga watan april da ya wuce bakwai ga watan rajab malam bil al-adamawi Allahu akbar 2015 a watan march wasa wasa ana neman shekara nawa yau an koma ga Allah malam jah mahmud adam wasa wasa shekara goma yau cur cur sha uku ga april duyu da bakwai sha ga april wata go shekara goma muhammad awal albani allahu akbar zaria wasu makila ba ka jin su mahmud ilyasu dokoki a kano fiye da shekara goma sha uku lawal mai turnuku banda manyan iyayenmu a sheikh aukar mahmud gumi mazan fama waɗanda tutar da ya cira a kaduna kawai na jihadi allah kaɗai ya sami allah ji kamalin rahma malawal abubakar almajirinsa mai da'a haka dai haka dai haka dai to ina nufin ga misalan na da yawa wataƙila muka zo rufe tafsiri kusan duk za mu ambaci adadi da yawa nasu don mu taro mai majuna addu'a e ba mu cikawa da imani dole ka tuna alkhairin magabata kai ma akan hanya kake nema haka kowa كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور قواتيات ومن فرونا مجانا Allah ya kewaye ilimi cewa ba za su kai wannan lokacin ba kuma shi ne alkhairi gare su gare mu gaba daya nima na wa lokaci ne alkhairi gare ni don mahalicci ya zaɓi haka kai ma haka kowa ma haka to me ka na ja kawai sai ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ka ba mu cikawa da alkhairi to Allah ta'ala ya kewaye komai wannan na cikin komai din Ina ka abubuwa da yawa ra ku sani Allah ta'ala ya kewaye komai da iliminsa da wannan aya ne wannan sura ta kammala suratu at-talaq suran saki yanda ta kammala haka Allah ka kammala rayuwarmu da alkhairi insha Allah ta'ala zamu je ga sura ta gaba na'am suratu at-tahrim بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لم تهزم ما أهل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تهلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم الله تبارك وتعالى أتكلم ونن سورة سورة التحريم wato an sanya mata suna saboda abin da ya faru inda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam saboda nagarta irin tashi wadda ta shallake nagarta na sauran mutane saboda saukin hali irin nashi da da'a irin tasa sallallahu alaihi wasallam har ya kai ga jallin haramta ma kansa abinda Allah ya halatta masa sai aka sanya ma surar wannan suna suratul tahrim sura haramtawa ita ce sura mai lamba 66 in ka dauko daga fatiha baqara ali imran na'am an-nisa al-ma'ida al-an'am al-a'raf al-anfal na'am tauba yunus har zuwa in za ka je nasi to ita ce sura mai lamba 66 daidai adadin ayoyinta guda goma sha biyu ne tana da kalmomi kalmomi mai tan da hamsin da hudu tana da kuma harufa dubu da sittin da bakwai kuma jinsinta madaniya ce aka saukar da ita a Allah ta'ala ya ce bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhan nabi ya kai wannan annabi mun riga mun faɗa a baya Allah na girmama annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam ta yanda baya kiran sunansa gaba da gaba ko yana sayawa har tafsirin mu na baya mun ambaci wurare guda hudu ne kawai a Qur'ani inda sunan Muhammad ya fito ƙarara, shi ma nan yana ba da labari ne ba gaba da gaba ne, da fata an gane ko amma yakan saya sunan ya ayyuhan nabi ya ayyuhan rasul da sauransu ya ayyuhan nabi ya kai wannan annabi lima dan menene lima tuharrimu ma ahalla Allah laka tabtaghi mardata azwajik dan me kake haramta makanka abinda Allah ya halatta maka kana neman yardar matayanka mabuta ilimi na cewa ashabu asbabin nuzul cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wasu daga cikin littattafan tafsiri cikin dalilin saukar wannan aya manzon sallallahu ya kasance in ya je gum uwar mu'minai na na Zainab bintu Jahshin umul wato a wurinta yakan ɗan sha zuma a wurinta to mata mata ne ba za ka iya kore insaniya ta mata ba ko da a gidan manzan Allah sallallahu gidan da ya fi kowanne tsafta da nagarta da kirki amma mutum mutum ne yana ɗabi'a irin tasa mataye suna kishi hatta gidan sallallahu sai dai ba kishi mai muni irin na yau mm. saboda a gaban manzan Allah suke nan suke ɗaukan karatu to a dalilin wannan da ya je ɗaya daga cikin ɗakunan matansa misali na na hafsa sai kishi ya dan ɗebe ta ya tsaya a can sai suka ce ya rasula kamar kaci wani abu ne kamar mizfar wanda shakarsa babu daɗi ce zuma ce kawai amma tun da ba ka so na ma hana ma kaina ka duba saboda faranta musu rai na baku a taƙaice ne kawai an gane ko ka kuma kiyayi ma'abota hawan nafs son rai da al'inhirafat da al'inzilakat al'akadiyya su shigo da ainihin labarai multawiya burɗaɗɗu burɗaɗɗu ai kaza kaza da sauransu misali zama waɗannan baka damuwa da su suna nan waɗanda sukan bibiyi abu kaza ya faru to me yasa manzon Allah ya kaza kai asuwa manzo ne ma'asumi ne dan gatan Allah ne kararre ne tsararre ne duk abin da ya faru daga rayuwarsa daga farko har ƙarshe abin koyi ne ga dukkanin musulmi kirki mai zuciya murɗaɗɗiya wannan ba shi da lafiya sai an na masa komo zuwa ga hanya kuma ba daidai ba ne wai sai ka fassara aya don ka faranta ma wani rai kamar abin da suke cewa ka dinga kokarin cewa ai annabi sallallahu alaihi ai da muka ce ai aure eh, a bari yara sai sun kai shekara 18 tukun misali nake baku to in ka ɗauko wannan annabi ya yi aure na'am muna gaya ma duniya tana shekara shida na'am mun faɗa mil afahina kuma ta tare a gidansa shekara tara and so what mun faɗa ko ya ji wannan to in ka zo da magana cewa a aure a bari shekara shida takwas to annabi ya kai sun ka me annabi sun ya kuskure kenan ka faɗa wannan sai ka faɗa cikin haɗari a matsayin ka na musulmi imani ko babu dalili ka zo kana wani kuskure ma don ka faranta mana la mun gaji da addini a ce kamar wai yi laifi ne kare kanka ya musulunci eh ai kun san an yi kaza ne kamar ka zama apologetic musulunci ba apology yake ba shine gaskiyar ga abin da ya faru in ya tabbata ya tabbata wa qul lil haqqi min rabbikum faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur khalas al-haqqu haqqun al-haqqu haqqu an yuttaba shi yafi tunta abi da fata an gane ko saboda haka tunda lokaci ya riga yayi Allah in muka tashi halka ta gaba ta tafsiri za mu sake komawa mu sake ɗauko ainihin suran da kuma ayar a ainihin wato farkonta muna roƙon Allah ya azurta mu karanta Qur'ani da kuma fahimtarsa da kuma fassara shi yanda Allah yake so dan neman yardansa ba abin da aka bamu na ilimi sai dan kadan to kadan din Allah ka sanya masa albarka abinda muka faɗa na kuskure Allah ya sai mana ya kawo da wannan kuskuren ya tabbatar da daidai a zukatanmu gaba daya ya azurta mu da kammala wannan azumi na watan Ramadan ala nahwi alladhi yurdi rabbana wa khaliqana wa malikana innahu waliyyu dhalika wal qadiru alayhi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin والحمد لله رب العالمين